الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin asabar sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da sha ɗaya ga watan shida goma goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi muna ci gaba da tattarin ayoyin alkur'ani mai girma a jiya mun karkare fassarar suratul baqara yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon ayata ta suratul ali imran kamar nan akwai tambayoyi kamar haka Mun tambaya ta farko na cewa mutum ne wanda ya saba cinikayya da ba da bashi a kasuwa yakan ba da kaya wa kwastamominsa kuma su biya kuɗin bayan wani lokaci to shi ma wannan idan aka yi sai an nemi shaida kasantuwar abu ne da aka saba yin shi yau da kullum ba wajibi ba ne sai an nemi shaida a irin wannan domin ina jin ai aya ta yi bayanin haka Allah madaukakin sarki ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah da haka idan shi ne ba da bashi da mai karɓa suka aminta da juna to babu laifi ba sai an nemi wato shaida ba a tsakaninsu ya ce mutum ne ya bashi bashi na naira dubu ashirin sun rubuta amma kuma babu shaida idan sun rubuta ko da ba su samu shaida ba wannan baya wato samun da shaida baya zama wajibi duka wato faɗin Allah maɗaukakin sarki fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi utmina amanatahu wannan ya riga ya soke neman shaida a harkar bada rance idan ya zama an aminta da juna to babu laifi ba sai an nemo shaida ba wannan yana cewa ma hukuma wadda ila ajirasi fi anaqil baha'im la atadhakkar hukuman thabitan an wadda al-ajras fi anaqil baha'im wa ما أعتقد أن في ذلك أصل لأن استعمال الجرائس أجراس ليست من يعني شريعة الإسلام بل هي من طبائع اليهود وغيرهم من المجوس yana cewa menene hukuncin sanya ƙararrawa ɗora ƙararrawa a wuyar dabbobi to ba zan iya tuna wani hukunci ba game da haka sai dai mu'amala da wato ƙararrawa baya daga cikin ba shi da asali a addinin musulunci ba shi da shari'a a shari'a ba shi da ainihin asali da haka ba zan iya tuna wani hukunci akan wannan a ah, mun tsaya a ƙarshen aya ta suratul su aya ta ƙarshe a suratul baqara za mu tashi kuma a farkon aya ta ali imran Na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم wannan sura ana kiranta da suratu ali imran sannan kuma ana kiranta da suratu zahra kamar yadda suratul baqara ita ma ana ce da ita suratul zahra kiran wannan sura da suratul ali imran ya samo asali sakamakon kissa da labari da allah maɗaukakin sarki ya bayar na iyalan imran a inda allah maɗaukakin sarki yake cewa inna allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin to wannan sai yasa ainihin aka kira wannan sura din da suratu ali imran wadda wannan na nuna maka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasance sukan kira sura imma da sunan da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tsaye imma kuma da wani lafazi ko wata kalma da ta zo cikin surar ko kuma kissa da ta zo cikin surar sai su rayu surar da wannan kissar ko kuma da wannan lafazin domin bambance sunan surar da surar da take ba ita ba kamar yadda za ka ga suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ta da suratul zahra sannan ali imran ita ma an kira ta da suratul zahra kuma sai aka kira suratul baqara da baqara sakamakon Allah madaukakin sarki ya ambaci kissar annabi Musa da mutanensa inna allaha kuma an tazbahu baqara to sai aka kira wannan sura din da ainihin wannan kalma ta baqara to haka nan ma ali imran an kiraye ta da suratu ali imran sakamakon ambato iyalan iyalai imran a cikin wannan sura a mai albarka wannan sura tana da ayoyi guda ɗari biyu kuma da farkonta zuwa ta a garin madina wannan sura ta sauka bila milyatin au shak ba wani kokwanto wannan sura a garin madina ta sauka domin da alamu da ke tabbatar da saukar sura a madina sun tabbata a cikin wannan sura na farko a cikin akwai bayani game da na najran wato yahudawa wanda yahudawa babu su a garin maka a garin madina suke don haka a garin maka babu yadda za a yi magana akan bayahudi ko addinin bayahudi ko kuma ɗabi'unsa da halayensa a garin madina suke da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya riske su dan haka aka ainihin ambaci wato yahudawa a cikin wannan sura mai albarka sannan kuma kawo kisoshi da tarihai na annabi musa alaihi salatu wa salam da annabi isa wannan duka na nuna maka cewa wannan sura a garin madina ta sauka na daga cikin abin da ke ƙara tabbatar maka da cewa wannan sura a garin madina aka saukar da ita labari na yakin uhud da ke ciki wadda yakin uhud an yi ne bayan an yi hijira an koma madina to shi ma wannan na ƙara tabbatar maka da cewa wato sura ce wacce take madaniya duka waɗannan suna daga cikin alamu da ake gane sura a madina ta soka sannan a ciki akwai bayani na ainihin mu'amala tsakanin yahudawa da kuma musulmi yadda ba yahudi yake mu'amalantar musulmi wanda musulmai ba su yi mu'amala da bai hude ba sai bayan an kawo zuwa madina na fata an fahimta sannan a ciki an yi ta bayanai dangane da ɗabi'u da halaye na mutane da irin abin da allah maɗaukakin sarki ya gina ɗan adam a kai a zuciyarsa na ababen da yake so da kuma bin sha'awar son zuciyarsa wadda ba a bayani makamancin haka a cikin surori waɗanda suka sauka a garin makka face surori da suka sauka a garin madina a ciki ake ire-iren waɗannan bayanai ɗin da ka suratu ali imran sura ce wacce take ta sauka a garin madina ayoyinta guda ɗari biyu kamar yadda muka faɗa allah maɗaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim wannan ita ake cewa basmala sannan ita ake cewa tasmiya an kiraye ta da tasmiya domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ta da haka inda yake cewa abdullahi dan abbas yace ya gulam sallillah yace ya kai yaro ka ambaci Allah wa kul bi yaminika ka kaci da hannun damanka wa kul mimma yalika kuma ka ci gabanka to dan haka sai yace sallillah aka kira wannan aya da cewa tasmiya na fata an fahimta sannan akan kira wannan aya da cewa basmala wadda wannan ana ce da shi a ka'ida na lugha an-nahd wato sai a taƙaita wasu kalmomi masu yawa sai a ɗau wasu harfa a kowace kalma sai a har haɗa su sai su zama kalma guda ɗaya sai a kira wannan jimlar da wannan kalmar kamar yadda ake kiran hauƙala a ce hauƙala ana nufin la haula wala quwwata illa billah haka nan ma akan ce hailala ana nufin la ilaha illallah na fata an fahimta kamar yadda ake cewa hamdala abin nufi alhamdulillah to duka wannan haka ma akan ce hayy ala ana nufin hayya ala salah hayya ala falah to wannan shi ake cewa annahar wato a ainihin daddatse wasu haruffa a kowace kalma daga cikin haruffan wannan jimla din ko wannan aya din sai a ainihin hada su sai su zama suna ga wannan jimla din da haka ake ce da ita basmala a kiran wannan aya da basmala ma'abota ilimi sun yi saɓani suka ce cewa shin an kiraye ta da basmala wannan suna na basmala suna ne wanda yake sama'iyyun ko kuma qiyasiyyun shin an lura da lafazin bismillahir rahmanir rahim sai aka kira wannan kalma ta bismillahir rahmanir rahim da basmala lura da kalmar hauƙala da hailala aka yi kiyasin basmala a kansu kamar yadda aka kira waɗancan da wannan suna na annahar aka kira basmala ko kuma wato sama'iyyar ne an ji cewa larabawan farko suna kiran bismillahi rahim da basmala to sun yi saɓani amma magana mafi inganci irin wannan aya da suna basmala abu ne wanda yake sama'iyyun ba qiyasiyun ba wato ba qiyasi aka yi akan su la haula wala quwwata illa billah aka ce haukala ba sama'iyyin an jiyo shi ne ya samo asali ne larabawa sukan ce bismillah suka kira shi da basmala dalili da hujja akan haka kuma akwai wani sha'ini ne da ake ce masa amr ibn rabi'a yake faɗi a cikin wani magana da ya faɗa yake cewa laqad basmalat layla ghadata laqituha fa ya habbaza zaka alhabib mubasmil yace laqad basmalat layla ghadata laqituha laqad basmalat haqiqa masuriya ta layla ta yi bismillah ghadata laqituha a ranar da na hada da ita yace fa ya habbaza zaka alhabib mubasmil yace ma dalla da masoyi mai basmala a cikin maganganunsa wannan ya nuna maka da cewa kiran bismillahir rahmanir rahim da cewa basmala abu ne wanda ya samo asali tun larabawan farko haka suke kiran wannan aya da cewa basmala Allah maɗaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim ma'abota ilimi sun yi saɓani shin basmala aya ce a farkon kowace sura daga cikin surorin alkur'ani banda suratu bara'a ko kuma ba aya ba ce na farko dai duk sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi ittifaki sun yi gamayya da cewa bismillahir rahmanir rahim akan kawo ta a farkon kowace sura banda suratu bara wannan sahabbai daukaci sun yi ittifaki akan haka to amma inda sabani tsakanin ma'abota ilimi yake shine shin basmala a farkon kowace sura na nuna cewa ita aya ce a farkon kowace sura wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce e basmala a farkon kowace sura na nuna cewa ita aya ce a farkon kowace sura wasu ma'abuta ilimin suka ce a'a basmala dai aya ce a cikin wata sura daga cikin surorin alkur'ani mai girma ita ce suratun naml a inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa abu sa harshen annabinsa suleiman. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين to suka ce wannan gaba ce ta wata aya a cikin suratul naml amma kuma an yi ittifaki a kawo wannan ayar a farkon kowace sura domin rarrabe tsakanin sura da ‘yan uwarta sura na fata an fahimta to ayyan ma ne ko ma ta yaya dai bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ayoyin alkur'ani ina fata an fahimta sa'annan kuma ita wannan sura ta ali imran a jerin gwanan surori na alkur'ani a cikin mushafi ita ce sura ta uku wadda ta biyo bayan suratul fatiha sai kuma suratul albaqara sai ta zama ita ce ta uku wannan a jerin wato surori cikin alkur'ani amma ta fuskar sauka suratu ali imran ta sauko ne bayan suratul baqara da kuma suratul anfal bayan an saukar da suratul anfal sannan sai aka saukar da suratu ali imran amma a jerantawa kuma an gabatar da ita suratu ali imran akan suratu al-anfal kamar yadda muke gani Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim ba'un da ke cikin bismillah wanda yake harfin jar kamar yadda mai karatun larabci ya riga ya sani cewa haruffa a harshen larabci wanda da shi aka saukar da alkur'ani harfa iri biyu ne ma su zamo huruful ma'ani ko kuma su zamo huruful mabani huruful mabani shine harfan da da su ake gina kalma kamar ka ce kalmar allahu kaga akwai alif akwai lam guda biyu sannan akwai ha to kowanne daga cikin waɗannan haruffa idan ka ɗauke shi a karan kansa ana ce da shi harfu mabni'a wato harafi ne wanda ake gina kalma da ita sannan akwai kuma huruful ma'ani haruffa waɗanda suke ɗauke da ma'anoni a tare da su waɗannan haruffa su ne haruffa da suke suke ainihin shiga kan al'af'al ayyuka wal asma da sunaye su musu tasiri kamar huruful jarri harfa da in suka gabaci suna sukan ba wa sunan jarri ko hurufin nasbi harfa da in suka gabaci fi'ilul mudari suna ba shi nasaba ko hurufin jazmi harfa da in suka gabaci fi'il mudari suna ba ta jazma wato sukuni ko kuma wato ainihin harfa waɗanda suke ɗauke da wasu ma'anoni na daban daga cikin harfa da ake da su a hurufin ma'ani na yaren larabci to anan harfin ba yana ɗaya daga cikin hurufin jar wato harufa da in suka gabaci suna to sunan da ya biyo bayan wannan harafi zai ɗauka sara a ƙarshe to tunda ku su harafi ne wanda yake harfu ma'ana wato harafi ne wanda yake ɗauke da ma'ana to me ma'anan ba'un na cikin bismillahi a nan sai abota ilimi suka yi maganganu da dama wasu daga cikin malamai suka ce wannan ba ɗin harafi ne harfu jarrin wastibrak wato harafi ne da ake neman albarka da wannan harafi din wato akan kawo shi ne a furta shi a cikin bismillahi domin neman albarkaci na sunan ubangiji ta'ala wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce harfu jarrin ne wasti'ana wato harafi ne da ake amfani da shi a lafazin bismillahi domin ainihin a nemi taimako da agaji na ubangiji ta'ala da shi wasu daga cikin ma'abota ilimi suka ce harfu jarri wa insaf wato harafi ne na jarri wa insaf da kuma haɗe wato suna da ya biyo baya da kuma wannan harafin ana haɗa shi da ma'anar abin da ya sa aka yi basmala ɗin wannan gyaran da sun bashi sai bayan mun gama me nake cewa da haka wa abota ilimi suka ce harafi ne wanda yake lil ilfaq wato yana haɗa manufar da yasa aka yi basmala da wannan kalmar me yasa me karanta basmala yayi basmala akwai abin da yake son yi shi yasa yayi basmala da haka wannan harafin na ƙulla abinda da aka yi niyyar aikatawa aka ce bismillah gabaninsa to amma daga cikin waɗannan maganganu magana ta ƙarshe ita tafi ƙarfi na cewa harfin jarri a nan lil kamar yadda imam sibawaihi ya tafiyo akan haka wato harfin yulassiqu baina muradil mubasmilu wa ma yanwihi harafi ne da yake kulla abinda kai nufin aikatawa da cewa bismillah din ina fata an fahimta aikin da kake son yi kace bismillah dan shi to wannan harafin shi yake kulla sunan Allah da wannan aiki da kake sanyi ina fata an fahimta shine ainihin harfu jarrin wa ilsaq Allah madaukakin sarki yace bismillah bismi asalin sa bi ismi ne to amma sai aka goge hamzatul wasli للتقلص من الاستثقال saboda ainihin kada gurin furtawa yayi nauyi a harshe madadin a ce bi ismillahi to sai aka goge wannan alif din wanda yake hamzatul wasli aka ce bismillah saboda yayi sauki a harfi a yayin karantawa da wanda yace bismillah da wanda yace bi ismillah wanne ne yafi nauyi a harfi wanda yace bi ismillah dan haka sai ake goge hamzatul wasli a duk lokacin da aka samu harfa guda biyu ainihin harfa guda biyu a jere idan suka zo duka suna da sukuni b kaga yana da haraka ina fata an fahimta ismi kaga hamzan nan tana da haraka sannan sin na ismi ita ma tana da sukuni ina fata an fahimta to duk lokacin da harafi wanda yake mai motsi yana ɗauke da ko fataha ko bamma ko kasra in ya gabaci hamzatul wasli to dole hamzatul wasli din nan ya dau sukuni ina fata an fahimta idan hamzatul wasli ya dau sukuni a bismi kaga ba zai yi ka ambaci b sannan ka kira alif wanda yake ɗauke da sukuni sannan bayan alif ɗin akwai sin shi ma sin ɗin yana ɗauke da sukuni ba zai yi ka furta shi ba don haka sai a cire ainihin wannan hamzatul wasli ɗin wadda an cire shi ne ta fuskar furuci amma ta fuskar ma'ana akwai shi sai a ce bismillahi madadin a ce bi ismillahi ina fata an fahimta daka haka al'isim abin da ake nufi da shi malaman ilimi sun yi sabani suka ce lafazin al'isim daga me aka ciro shi suka ce an ciro ne daga alama al'alama wato alamar wani abu daga asima shi yasa Allah madaukakin sarki yace simahum fi wujuhihim min athari sujud alamar su tana nan a bayyana a fuskokin su wasu ma'abota ilimi suka ce lafazin al'isim an ciro ne daga as wato daukaka na fata an fahimta idan aka kira wani da suna kaza to wannan suna ya ɗaukaku a kansa ta yadda in aka kira sunan ake gane cewa wani ne in ka ɗauke shi a matsayin asumu ayil irtifa ko kuma ka ɗauke shi a matsayin asima alama wadda wannan sunar ita ce alamar da in aka kira akan gane wani da ita to koma dai yaya magana cewa isim daga asima alama wannan shine wanda a magana da tafi ƙarfi Allah maɗaukakin sarki ya ce bismillahi da sunan Allah maɗaukakin sarki ismi kaga anan ya zo a nakira sannan Allahi ya zo a ma'arifa ƙa'ida na usul kuma ƙa'ida na tafsirin alƙur'ani mai girma na cewa duk lokacin da aka samu suna na kira aka danganta shi zuwa ga suna ma'arifa ya dullu alal umum don haka bismillahi da sunan Allah wannan na nufin ɗaukacin sunayen Allah maɗaukakin sarki guda 99 ina fata an fahimta gaba ɗaya sun shiga ma'anar bismillahi Allahu ya shiga ar-rahman ar-rahim al-malik quddus daukacin sunayen Allah madaukakin sarki su ake nufi da ismillahi ina fata an fahimta idan aka ce maka me yake nuna maka da cewa abinda ake nufi da bismillahi da sunan Allah ana nufin dukkanin sunayen Allah da su ake nufi sai ka ce ka'ida na ilimin tafsiri da kuma ka'ida na usulul fiqh da kuma ka'ida na lugha na cewa idza udifa al-is idza udifat an-nakiratu aw al-ism al-mufrad ila al-ma'rifati dalla ala al-umum duk lokacin da aka danganta suna wanda yake nakira ne zuwa ga suna wanda yake ma'arifa ya dullu ala al-umum yana nufin duk abin da ke an ka kakewa suna ne na Allah to da shi ake yi ina fata an fahimta bismillahir rahmanir rahim kenan da sunan Allah ar-rahman wanda ya sifanta kansa da ar-rahman ar-rahman suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki kuma sifa ce daga cikin sifofin ubangiji ta'ala na daga cikin sunan Allah sunayen ubangiji ta'ala ar-rahman shi yasa Allah madaukakin sarki yace qul Allah aw ar-rahman sannan kuma sun mastawa 'ala al-arsh ar-rahman ina fata an fahimta 'ala al-arsh istawa ka gani wannan sai ya nuna maka da cewa ar-rahman suna ne daga cikin sunaye na ubangiji ta'ala sannan Allah ya ce ar-rahman allama al-qur'an ina fata an fahimta duka wannan ya nuna maka cewa lafazin ar-rahman suna ne daga cikin sunaye na Allah madaukakin sarki to haka nan ma ar-rahman sifa ce daga cikin sifofi na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ce ne sai ce ar-rahmanir rahim anan sai ya zo da ar a matsayin sifa daga cikin sufofinsa shi yasa sunayen ubangiji ta'ala sunayensa ne kuma sifofinsa ne to anan idan ka ɗauki ar a matsayin sifa to dole ka karanta shi mu kaman yadda ya zo mutawatir sai ka ce bismillahi sai ka ce ar-rahmani domin ar sifa ne wato na'at ne na Allah والنعت يتبع المنعوت في الجر والنصب والضم wato duk suna wanda ya zo a matsayin sifa to zai bibi abin da yake sifantuwa da shi ɗin in ma ta fuskar jarri kisra kenan ko kuma fataha ko kuma bamma to tun da lafazin ar-rahman ya zo a matsayin sifa ne na Allah lafazin Allah me ya ɗauka na wasali ya ɗauki sira aka ce bismillahi to sa kuma ar-rahman shi ma ar-rahman dan dole ya ɗaune ya ɗauki sira kamar yadda mai sifan ya ɗauki sira na fata an fahimta wannan idan ka ɗauki ar-rahman a matsayin sifa na ubangiji ta'ala ake nufi anan amma idan ka ɗauki ar-rahman a matsayin suna ne daga cikin sunayen ubangiji ake nufi anan to in ka tashi karantawa kana da fuskoki guda biyu in ma ka ce bismillahi sai ka ce ar-rahmanu ar-rahimu ko kuma ka ce bismillahi sai ka ce arrahmana arrahima ina fata an fahimta idan ka ce arrahmanu arrahimu to ka ɗauki lafazin arrahman a matsayin shi ma suna ne to in ka ce arrahmanu ɗin ya zama khabar ne khabar kuma dole ya samu mubtada ina mubtada na wannan khabar yake akan kaddara shi sai a ce bismillahi huwar rahmanu arrahimu ko kuma ka ɗauke shi a matsayin wato arrahmana arrahima in ka ɗauke shi a matsayin arrahmana to ya zamo maf'ulun bihi shi maf'ulun bihi kuma ko da yaushe yakan ɗaukan nasaba wato fataha to fi'i wato suna maf'ulun bihi baya zuwa har sai in wani fi'ili ya gabace shi da haka ina fi'ilin da ya gabaci arrahmana idan ka kaddara shi a matsayin suna ne da yake ɗauke da fataha wato maf'ulun bihi to shi ma yana nan an goge shi ta fuskar furuci amma ta fuskar ma'ana yana nan don haka sai ka ce bismillahi a'ani arrahmana arrahima ina fata an fahimta da haka wurin karanta bismillahi arrahmana arrahim kana da fuskoki guda nawa kenan guda uku fuska ta farko ka karanta arrahman arrahim a matsayin sifofi ne na Allah sai ka ce bismillahi arrahim wanda haka muke karantawa cikin salloli haka muke karantawa cikin al'kur'ani mai girma sakamakon haka yazo mutawatir a cikin al'kur'ani haka yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta fuska ta biyu kana da damar ka karanta wannan aya da cewa bismillahi sai ka ce arrahmanu arrahimu idan ka ɗauki ma'anar arrahmanu a matsayin suna na ubangiji ba wai sifa ba ko kuma ka ce bismillahi arrahmana arrahima idan ka ɗauke shi har yanzu a matsayin suna na ubangiji ba wai sifa ba sai ya zama arrahmanu ne na mubtada ko kuma arrahmana maf'ulun bihi ne wanda yake mansuban yake ɗauke da fata ina fata an fahimta to a cikin waɗannan karatuttuka guda uku wanne ne yafi wanda yafi shine ka karanta shi a matsayin sifa shine bismillahi arrahmani sai ka ce arrahimi ina fata an fahimta za ka karanta shi da kasara dalili da yasa ka rinjayar da wannan cewa shine abin da yake mafi a ala ya fi fifiko haka ya zo mutawatiri daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko a sallolanka ko a ibadarka zaka karanta ne da bismillahir amma kaddara ba a sallah ba ko a wajen sallah to kana da damar ka kiraye ka karanta shi da bismillahir ko kuma bismillahir ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim bismillah da sunan Allah jar wa majrur bismi alba shine jarun ismi shine majrur to kuma ka'ida na larabci na cewa duk lokacin da ka samu jarum da majrur sun zo to suna rataye da wani abu to wannan jar da majrur din nan dole suna rataye da wani abu idan nace bismillah da sunan Allah sai na yi shiru za ka fahimci wani abu haka kawai in ce da sunan Allah sai in shuru kaga dole akwai wani abu da yasa nace da sunan Allah idan karatu nake son yi sai nace da sunan Allah to cewa na da sunan Allah yana rataye da wani abu wani abu ne ne zan yi karatu sai ya zama da sunan Allah zan yi karatu na fata an fahimta wanda yake a tsaye zai zauna sai ya ce bismillahi to bismillahi sannan na rataye da wani abu wani abu ne ne shine abin da ya aikata kan yi ce bismillahi zama da yayi abin nufi ya zama bismillahi zan zauna bismillahi zan yi karatu bismillahi zan kwanta bismillahi zan yi bacci bismillahi zan ci abinci shine muta'alliq dan haka idan ka ce bismillahi arrahmanir rahim jar wa majrur dan nan dole ya rataye da wani abu to da me ya rataya anan yanzu mun ce bismillah da me zamu rataya shi sai ya zama na bismillah aqra'u ina fata an fahimta da sunan Allah zan karanta wannan surar da zan fara karanta ta sai ya zama ne muta'alliqun bi fi'lin mahzufin taqdiruhu bismillah aqra'u ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah madaukakin sarki ar-rahman wanda shine mai rahama ar-rahim kuma mai jin kai da arrahman da arrahim duk an ciro su daga kalma guda ɗaya ita ce kalmar arrahma illa iyaka wato sifa ta ta fi faɗi sama da sifa ta ar ina fata an fahimta domin idan ka dubi haruffa na cikin arrahman sun fi haruffa na cikin arrahim yawa ƙa'ida na larabci na cewa kuma ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk lokacin da ainihin harufa suka fi yawa a wata kalma to na nufin ma'anar wannan kalmar tafi wanda take ba ita ba yawa ina fata an fahimta da haka ar-rahman ya shafi rahama ta ubangiji ta'ala wanda ake yi wa muminai da kuma wanda ake wa kafirai karkashin rahamar ta rahman aka ciyar da kafiri aka shayar da kafiri aka bawa kafiri iska ya sha aka ciyar da mumini aka shayar da mumini aka bawa mumini iska ya sha baka ka rahamarsa ta arrahman ta game kowa da komai da mutane da aljani da mala'iku da dabbobi da wuta da aljanna da sauransu duka wannan karkashin rahamarsa ta arrahman rahman amma rahamarsa ta arrahim rahim ya keɓance ta ne kadai ga muminai ban da waɗanda suke ba muminai ba don haka rahamar ubangiji ta arrahim ba ta shafar waɗanda suke kafirai rahamarsa ta arrahim tana shafar muminai ne kadai shi yasa Allah madaukakin sarki yace bil mu'minina wa kana bil rahima ubangiji ta'ala ya kasance mai jin kai ne ga mu'minai sai ya keɓance mu'minai da shi shi yasa ma sai da ya gabatar da bil sannan sai ya ci rahim domin ka gane cewa wato rahamar ta ta arrahim ga mu'minai kadai ake yinsa sa sai Allah madaukakin sarki kuma ya ci gaba da cewa alif lam نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الله مدوكي يتي ألف لام ميم وتولى آية ألف لام ميم ita ake cewa al-huruful muqatta'a wato abin nufi da al-huruful muqatta'a wato harfa ne aya ce da ake karanta harfanta a daddatse madadin ka haɗa harfan ka kira su a kalma daya ba a yin haka sai dai ka karanta kowane harafi a a karan kansa shi yasa aka ce huruful muqatta'a wato harfa waɗanda suke a daddatse in ka ga dama ai asali yadda aka jera harufan zaka iya karanta ta da alam na fata an fahimta amma ba a karanta da alam ba sai aka ce alif aka ce lam aka kuma ce mim to abin nufi da al-huruful muqatta'a kenan wanda wannan ayar da ire ta daga cikin ayoyi na alqur'ani alif lam mim ba sin ha mim nun qaf sad da sauransu kaf ha ya ayyun sad ubangiji ta'ala kadai yake banta da sanin ma'anarsu duk inda mutum ya kai da ƙwarewa da sanin harfa da ma'anoni na kalmomin larabci duk inda ya kai da iya fasaha da zurfin tunani da tarin ilimi bai isa ce ga ma'anar alif lamin ba ubangiji ta'ala ya keɓance wa kansa sanin alif lamin hatta annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ba a sanar da shi ma'anar alif lamin ba shi shi ya karanta ta bai san me ake nufi da ita ba to menene hikima na ainihin rashin bayyana mana da sanar da mu ma'anar alif lam mim akwai hikimomi masu tarin yawa cikin haka na farko ana son a nuna maka cewa shi Allah maɗaukakin sarki kaɗai yake banta da al'ilmul mutla. ilimi na gaba ɗaya babu wanda ke da shi sai Allah maɗaukakin sarki dan a ƙara gaskata maka da faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa wa ma utitum min al illa kalila ilimin da aka baku ba mai yawa bane ilimi ɗan kaɗan aka baku wannan na nuna maka cewa tabbas ilimi da aka bawa ɗan adam ilimi ne wanda yake ɗan kaɗan domin ga alif lam nan kullum ana karanta haruffa da ka tambayi balarabe mai alif ya sani ya sani harafi ne daga cikin haruffan yarensa da ka tambayi balarabe mai ake nufi da lam ya san cewa harafi ne daga cikin haruffan yarensa da ka tambaye shi mai ake nufi da mim ya san cewa harafi ne daga cikin haruffan yarensa amma in aka hada aka ce alif lam mim kace masa me ake nufi sai ka ga yayi shiru dan a nuna maka cewa wannan magana ce ta Allah ba ta dan adam ba an yi haka ne don a kalubalanci balarabe ga yarensa ga harfan yarensa amma an faɗi kalmar da shi bai san ma'anarta ba domin a kore shakkun mai shakku a kore inkarin mai inkari na cewa wannan ba maganar Allah ba ce dan a tabbatar masa da cewa wannan magana Allah ce to ga harafin yarensa da ya kware ciki aka haife shi cikin wannan yare ya zama yana da fasaha ciki amma sai ya zama masa kalubale bai san ma'anar ba shi yasa lokacin da ainihin larabawa suka tura ɗaya daga cikin su gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa iya hikima da bayani da fasaha cikin su suka ce yaje ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ibnu rabi'a utba yaje ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa magana ya masa daɗin baki da fasahar bakinsa ya goye ta zaƙin baki gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in mulki kake so za mu baka in mata kake so za mu aura maka ka daina zagin allolin ka daina zuwa kira zuwa ga wannan addini bayan ya gama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi ka gama yake na gama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake to ji abin da zan faɗa بسم الله الرحمن الرحيم سيأتي قاف والقرآن المجيد قاف دي يا سمي أكي نفي دا قاف سيأتي كما أنت والقرآن المجيد to sai hankalinsa gaba ɗaya yake ɗume yake cewa ona shibuka ya Muhammad bin Rahim ina haɗa ka da Allah ya isa ya isa wannan magana ban taɓa jin irin ta ba yadda ya samu ƴan uwansa yake wallahi na naji annabi sallallahu alaihi wasallama ji shi yana karanta wani karatu laisa bi sihir ba magana ba ce ta sihiri wala bi kahana ba yare bane irin ta bokaye wallahi ma huwa min kalamil jin ba kuma magana ba ce irin ta aljanu inna la alaihi talawa wa inna la fihi la halawa murya ta wato karatu ne magana ce wacce take da daɗi kuma tana da daɗin shiga a kunne yace dan haka ba za ku iya da shi ba to kaga saboda a kalubalanci larabawa sai aka kawo kalma wacce take dauke da harufan yaren su da suka sani amma kuma ana sani diddodan su fahimci wannan magana ce ta ubangiji ba magana ta dan allah ba Allah saki ya ce alif lam mim dan haka ya kefance wa kansa sanin wannan dan ya nuna maka cikar ilimi irin tasa sai abin da ya ga dama ya sanar da bayansa suke sani abin da bai ga dama ba kuma ba sa sanin sa daga cikin ma'abuta ilimin tasiri akwai waɗanda suke kokarin su fassara wani abu daga cikin ma'anonin waɗannan wani lokaci su ce alif lam mim ana nufin rantsuwa ne wani lokaci su ce alif lam mim ana nufin alqur'ani wani lokaci su ce alif lam mim annabi aka kira duka wannan ihtimalat ne fassarori ne waɗanda suke ba su da asali idan kana son tafsirin ka zama na gangariyar tafsiri irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to in ka zo kansa alif lam mim da ire-irenta ah. ka mai da ilimin ta da sanin ma'anar ta zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shi Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi alhayyu shine rayayye alqayyum kuma shine wanda yake tsayayye akan kowa da komai fadansa cewa Allahu sai ya fara gabatar da lafazin Allahu a matsayin mubtada an kawo wannan aya wacce take a jumla ismiya saboda a tabbatar maka da cewa babu abin da zai canza la ilaha illallah har abada dai la ilaha illa inni duk yadda mai bauta ya so ya bauta wa abun bautansa to la ilaha illa huwa Allah dai shine abun bauta duk yadda mai tunani ya so ya karkata tunanin mutane zuwa ga bautan wani abu wanda yake ba Allah ba ba zai taba canzawa a matsayinsa na shine la ilaha illa huwa ba shi yasa aka kawo jimlar a ainihin jimla ismiya Allahu mubtada ne la ilaha illa huwa shine khabar ɗansa alhayyu ka iya cewa khabarun sani القيوم خبر ثالث كأيتي وكما الله مبتداني لا إله إلا هو شيني خبر الحي خبر نينا ولمبتدا دبن تقدير سفيكة هو الحي هو القيوم ده هكا الله مدوك كنسلكي ينا بيّن كأيتنسا a komai da komai yace Allahu la ilaha illahu babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi ba za a yanka wa wani ba sai wa Allah ba za a roƙi wani ba sai Allah ba za a nemi taimako ko agaji gurin wani ba sai Allah ba za a nemi ɗauki daga gurin wani ba sai Allah ba za a yi ibada da bauta gurin wani ba sai Allah kuma babu wanda yake halatta ya rayar ya arzata ya talautar ya ba da lafiya ko ya cutar ko ya rayar ko ya matar sai dai Allah din shi kadai shi yake yin wannan kuma la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi ba za a yi bauta a yi addu'a da sunan wani ba sai da sunan shi shi kadai ba za a yi imani a tsarkake sunan wani ko sifofin wani ba sai sunayensa da sifofinsa shi kadai wannan ma'anar Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kenan wanda mun yi bayanin wannan a tafsirin ayatul kursi da muka wuce a ainihin tafsiri da ya gabata a ranakun da suka suke a baya Allah ya ce alhayyu shine wanda yake rayayye rayuwa ta ubangiji ta'ala rayuwa ce wacce take ta kamala babu tawaya ciki duk irin abin da wani rayayye yake haduwa da shi na kalubale da tashi faɗi da matsaloli da kunci da damuwa ubangiji ta'ala shi ya ɗaukaku ya fi karfin haka ya faru da rayuwarsa rayuwa na duk wani abu wanda ke ba Allah madaukakin sarki ba rayuwa ce wacce take ta tawaya amma shi ubangiji ta'ala rayuwarsa rayuwa ce wacce take ta kamala za ka gane cewa rayuwarsa ta cika ce da kamala inda yake wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut shine wanda yake rayayye da baya mutuwa dukkan rayayyu mutuwa kan riski rayuwarsu amma shi ubangiji ta'ala mutuwa ba ta riskar rayuwarsa dukkan rayayyu rayuwarsu na da farko kuma tana da ƙarshe shi ubangiji ta'ala kuma rayuwarsa ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe duk yadda ka so ka yi tunanin yaya rayuwar Allah ta fara sai dai ka faɗa cikin kafirci duk yadda ka zo ka yi tunanin yaya rayuwar Allah ba ta kare ba ta karewa sai dai tunaninka ya kai ka zuwa ga kafirci to da haka Allah madaukakin sarki shine alhayyu rayayye kuma shine alqayyum wanda yake tsayayye qayyum tsayayye yake a kansa baya bukatan komai a gurin kowa kuma ba shi da bukatu a gurin kowa sannan kuma shine tsayayye akan rayuwar kowa saboda tsayuwarsa ya rike sammai bakwai ya rike tsassai bakwai yake arzuta mutane yake arzuta dabbobi ya saka musu da iska da suke shaka yake saukan musu da ruwa yake tsiran musu da tsirrai yake gudanar da harkokinsu da rayuwarsu a haifi wannan a matar da wancan a rayar da wancan a matar da wancan a ɗaukaka wancan a ƙasƙanta wancan duka ubangiji ta'ala shi kaɗai yake yi babu mai taya shi shi kaɗai kuma yake yi baya jirkice masa a manta da yi wasu wancan sakamakon an shigaltu da yi wasu wancan cewa ya kulle mai huwa fi sha'an a da yaushe yana nan cikin sha'anansa yana cikin hidima da aiki wa bayansa yana cikin gudanar da rayuwarsu don haka wannan ke nuna maka da kayyoriya ta ubangiji ta'ala ta cewa shine alhayyu kuma alqayyum sai ya ci gaba da cewa nazzala alaikal kitaba nazzala ya saukar alaika a gare ka alkitaba da littafin alkur'ani. fadan Allah madaukakin sarki nazzala alaikal kitab ya saukar da littafi a gare ka za ka gani duk lokacin da ubangiji ta'ala ya tashi ambaton saukar da littafi ko ya ce anzala ko kuma ya ce nazzala idan aka ce nazzala bitabi'if to yana nufin saukar da alqur'ani daga baitul izza zuwa nan duniya wadda kuma saukar da alkur'ani daga baitul izza zuwa nan duniya an saukar da shi ne munajjaman wato mufarraqan a ainihin a hankali a hankali akai ta saukarwa ina fata an fahimta an saukar idan wani abu ya faru sai a saukar da aya idan wani sababi ya faru sai a saukar da aya idan ana son a yi bayanin wani hukunci sai a saukar da aya idan ana son a shafe wani hukunci sai a saukar da wani a saukar da aya da abubuwa makamantan haka idan ana son a yi wani hani sai a saukar da aya in ana son a yi wani umarni sai a saukar da aya wanda aka ta kawo da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani a tsawon shekaru 23 wannan saukarwar da jibril ke masa lokaci zuwa lokaci ya zo masa da ayoyi irin wannan saukar ake cewa nazzala ina fata an fahimta me yasa kuma aka saukar da qur'ani jifa jifa lokaci lokaci ta fuskar nazala ba a saukar take gaba ɗaya karo ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya bayyana haka abinda ya sa ubangiji ta'ala yayi haka yana cewa kazalika linusabbita bihi fu'adak mun yi haka ne saboda ainihin mu karfafa haddansa a zuciyarka da an saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani daga fatiha har nasi karo ɗaya to sai ya sha wahala gurin haddasa amma dan Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da abin a cikin zuciyarsa to sai aka yi ta saukarwa a hankali a hankali cikin shekaru ashirin da uku na fata an fahimta da haka abin da ake nufi nazzala alaikar kitab ya saukar da littafi a gare ka abin nufi saukar da shi daga bautul izza zuwa ga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama a nan duniya sauka kuma wacce take lokaci zuwa lokaci sai a ce an saukar da aya bayan wani lokaci a saukar da wata aya bayan wani lokaci a saukar da wata aya amma kuma akan ce an zala kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka anzala wanda aka yi amfani da hamza ta wannan sigar kuma ana nufin saukar alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza na fata an fahimta don haka za ka bambance nazzala alaikal kitab da anzala alaikal kitab anzala alaikal kitab ana nufin saukarsa daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza nazzala alaikal kitab ana nufin saukarsa daga baitul izza zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki yace nazzala alaikal kitab shine ya saukan maka da ainihin alkitab alqur'ani lokaci zuwa lokaci E, ta saukarwa daga baitul izza zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alkitab anan abin da ake nufi shine alqur'ani wanda wannan na ƙara tabbatar maka da cewa na daga cikin sunayen alqur'ani alkitab ina fata an fahimta in aka ce alkitab a cikin alqur'ani to ana nufin alqur'ani kadai amma sauran littattafai su attaura su injila su zabura ba a ambatansu da alkitab in ka ji an ambata da alkitab to an haɗa su a jam'i sai a ce alkutub ina fata an fahimta amma idan ana nufin ainihin alkitab kadai aka furta to ana nufin alkur'ani shi kuma wannan littashiri saboda a ɗaukaki alƙur'ani da kuma girman daraja da yake da shi sama da sauran ainihin littattafai Allah ya ce nazzala alayka alkitaba bil haqqi ya saukar da alkitab wato alkur'ani a gare ka bil haqqi da gaskiya an saukar da gaskiya saboda a tabbatar wa da ainihin waɗanda suke inkarin cewa alkur'ani ba daga Allah maɗaukakin sarki ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama shi kawai ya je ya koya a wurin wasu kamar yadda suke cewa inna ma'allamahu bashar cewa wani ne ya koya wa annabi a inda ba su sani ba don haka ya zo yake karantawa a wani ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fa tumla alaihi bukrata wa asila suka ce ai wannan alqur'ani da annabi sallallahu alaihi sallama ke karantowa asatirul awwalin tatsuniya ce ta mutanen farko iktatabaha ya nemi a rubutu masa fahiya tumra alaihi bukratan wa asila dan haka ana karanto masa ana rubuta masa dare da yini har ya haddace yazo yake karanta mana to kaga sun kayyata alqur'ani kenan dan Allah ya musu raddi sai ya ce nazzala alaikal kitabu bil haqq da gaskiya ya saukan maka da wannan to ka duba a wannan siga ta wannan ayar sai da aka gabatar da nazzala alaikal kitab sannan sai aka biyo baya da ni da bil haqqi amma a wasu ayoyin kuma sai da aka gabatar da bil haqqi sannan aka kawo lafazin saukarwa Allah madaukakin sarki yace wa bil haqqi sannan yace gallahu sai kuma yace wa bil haqqi nazal to me bambanci ta fuskar ma'ana tsakanin faɗin sa nazzala alaikal kitaba bil da kuma wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal na fata fahimta inda aka ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal anan ana kore shakku a zuciyar wanda yake shakkun anya qur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya ba da aka sai ake kore masa shakkunsa da cewa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal ina fata an fahimta bil haqqi da gaskiya muka saukar da shi daga ina daga ainihin lauhin mahfuz baitul izza wa bilhaƙi nazal kuma da gaskiya ya sauka daga baitul izza zuwa ina zuwa ga nan duniya ina fata an fahimta amma kuma a inna anzalna abin nazzala alayka alkitaba bil a nan raddi ne ake yi ga ma wanda yake cewa ba a saukar daga Allah ba shi ba wai taraddudi yake ba ba shakku yake ba ya riga ya ma gama inkari gaba daya ina fata an fahimta ba wai kokonto yake game da gaskiyar alkur'ani ba shi ƙaryatawa yake ba ma kokonto ba Dan haka sai aka fara da cewa nazzala alaikal kitaba bil haqqi dan a tabbatar da cewa Allah shi ya saukan masa da wannan alkur'ani din Allah madaukakin sarki yace musaddiqan lima bayna yadayhi shi alkur'ani din musaddiqan an saukar da shi da gaskiya musaddiqan yana mai ainihin gaskata abin da yake gabaninsa ma bayna yadayhi abin da yake gabaninsa ah, lima bayna yadayhi wa an at-taurata wal injil Allah madaukakin sarki yace kuma ya saukar da at-taura wal injil kuma ya saukar da injila fadin sa ubangiji ta'ala musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan hali na anzala ina fata an fahimta wato alqur'ani ya sauko ne an saukar da shi a halin saukowan alkur'ani yana mai gaskata abin da ke cikin ataura da injila da kuma littattafan da suka gabata a nan an ce musaddiqan lima bayna yadayhi ma dinnan mausula ce wadda ma mausula kuma duk sanda ta zo a cikin lafazi ko a jimla ta dullu alal umur tana nufin duk wani littafi wanda yake ɗaukan ma'anar ma an saukar da shi daga sama duk wani littafi wanda Allah ya saukar da shi daga sama kuma littafin ya gabaci alqur'ani sawa'an an ambata mana shi a qur'ani kaman a taura da injila da zabura da sufi ibrahim ko kuma ba a ambace shi ba ya shiga karkashin musaddiqan lima bayna yadayhi ina fata an fahimta daka alqur'ani na gaskata abin da yazo gabannansa na littattafai da Allah ya saukarwa da annabawa da manzanni sawa'an littattafan nan an ambata maka sunansu cikin qur'ani ko ba a ambata maka su ba me ke nuna maka cewa an hada da wanda aka ambata da wanda ba a ambata ba zuwa kalmar ma a cikin ayar ina fata an fahimta musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da yake gabanninsa wa anzala tawrata wal injil kuma ubangiji ta'ala shi ya saukar da at-taura ya saukar wa da annabi Musa wal injil kuma ya saukar da injila wa annabi Isa alayhi salatu wassalam min qablu min qablu gabannin haka me ake nufi daga bannin hakan ake abin nufi kuma ya saukar da attaura da injila gabannin saukar da alkur'ani ina fata an fahimta domin kaga min qablu min harfin jarri ne qablu kuma shine majrurun ina fata an fahimta to da jar da majrur mun faɗa a ka'ida na larabci dole yayi ta'alluki da wani abu to jar da majrur anan suna ta'alluki da anzala wa anzala ina fata an fahimta abin nufi dai wa anzalal الإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أبن في وأنزل من قبل التوراة والإنجيل وتقبنن أسوقد القرآن في أكا سوقد مي في أكا سوقد التوراة أكا كما سوقد الإنجيل Allah madaukakin sarki yace hudan linnas mun yi haka ne saboda ya zama ne shiriya ga mutane wa anzala al-furqan kuma sai ubangiji ya saukar da al abin da ake nufi da alfurkan abin nufi alkur'an kuma ya saukar da alkur'ani wannan na nuna maka cewa na daga cikin sunaye na alqur'ani akan ce da qur'ani alfur'an za ka fahimci haka ne a inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira ubangiji ta'ala ya albarkatu da ya saukar da alfurkan wato alkur'ani a bawansa sannan lafazin alfurkan ya zo a qur'ani da nufin cewa ilimi da tunani mai kyau wanda zai rika rarrabe maka tsakanin gaskiya da ƙarya Allah madaukakin sarki yace in tattaqullaha yaj'al lakum furqana idan kuka ji tsoron Allah to zai ba ku ilimi da basira da tunani wanda da shi za ku rika gane abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba sannan kuma an ambaci al da ainihin wato rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya Allah maɗaukakin sarki yace yau furqan ranar da aka rabe tsakanin kafirai da muminai don haka alfurqan a kur'ani na zuwa da ma'anar rarrabe gaskiya da ƙarya yana zuwa kuma da ma'anar ilimi wanda yake rarrabe gaskiya da ƙarya yana kuma zuwa da ma'anar alkur'ani ake nufi kamar yadda ya zo anan to kaga nan in ka lura za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya gabatar da saukar da ya yace nazzala alaikal kitaba me ake nufi da kitab alqur'ani sannan kuma sai ya biyo baya yace wa anzala taurata wal injil sannan kuma sai ya sake cewa wa anzala alfurqan sai aka fara budewa da ambatan saukan alqur'ani kuma aka rufe da ambatan saukan alqur'ani me ake nufi da haka na farko an fara budewa da ambatan saukan alqur'ani domin a nuna maka cewa alqur'ani ta fuskar daraja da game hukunce-hukunce alkur'ani na sama da attaura da injila sannan kuma aka ce wa an zalar furkan daga ƙarshe domin a ambata maka cewa wurin jeranta saukansu alkur'ani shi ya sauka bayan attaura da injila na fata an fahimta allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladina kafaru bi ayatillah lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin allah maɗaukakin sarki lahum azabun shadid suna da azaba wanda yake shadidun mai raɗaɗi wallahu azizun zuntiqam shi ubangiji ta'ala azizun mabuwayi ne zuntiqam kuma ma'abocin ukuba ne mai tsanani al-intiqam daga an wato azaba mai tsanani shi ake cewa al-intiqam Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يطوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله مدوكي da shi ya saukar da littafi a wa annabinsa sallallahu wa sallama yana cewa inna allaha lalle shi Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama' babu wani abu da ke koya gare shi ko a cikin ƙasa wala fi sama'i ko cikin sama huwa allazi yusawwirukum shine wanda yake suranta halittar ku fil arhami a cikin mahaifa kaifa yasha'u ta yadda ya ga dama la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi huwa aziz shine wanda yake mabuwayi al-hakim kuma mai hikima cikin ayyukansa fadin sa inna allaha la yakhfa alayhi shay'un lallai shi Allah madaukakin sarki la alaihi shay'un babu wani abu da ke buya a gare shi ka duba jumlar la alaihi shay'un jumla ce wacce take nafiya sannan a cikin jumla da take nafiya an zo da nakira ita ce shay'un duk lokacin da nakira ta zo kuma a jumla wacce take nafiya ta buddu alal umum duk kankantan abu ko kuma duk girman abu baya koya ga Allah madaukakin sarki yana gani yana sane da shi a aikace aka yi shi ko a furuci aka yi shi a duhu aka yi shi ko a haske aka yi shi a sama aka yi shi ko a ƙasa aka yi shi la yakhfa alaihi shay'un babu wani abu wanda ke kuya ga Allah madaukakin sarki sawa'an abu ne da aka aikata mai kyau ko kuma abin ne da aka aikata mara kyau shi dai Allah madaukakin sarki babu abin da ke kuya a gare shi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi yana sanar da duk abin da ke cikin samai da kasai la yakhfa alaihi minkum khafiya babu wani abu da yake koyayye daga gare ku da zai koya wa Allah madaukakin sarki Allah ya ce inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la yakhfa alaihi shay'un babu wani abu wanda zai koya a gare shi fil ardi a cikin ƙasa wala fis sama'i ko kuma a sama kaga anan an fara gabatar da fil ardi sannan aka kawo ne sama'i wanda idan ka dubi sauran ayoyi daukaci zaka ga akan gabatar da as-sama sannan a kira fil ardi to me hikima a nan na gabatar da al'ar sannan kuma aka ambaci ƙasa aka ambaci sama abin da yasa aka gabatar da al'ar a nan shine ana magana ne dangane da abun da ke ƙuya ga Allah maɗaukakin sarki da sama da ƙasa dangane da bayi wanne ya fi nisa dangane da bayi shi ya fi sama ina fata an fahimta to kaga Allah maɗaukakin sarki in ya fara gabatar maka da cewa abin da ke sama baya ƙuya a gare shi ba za ka sha mamaki mai yawa ba domin ai sama ta fi kusa da inda Allah yake ina fata an fahimta to don haka dan a baka mamaki game da ainihin sanin ubangiji abin da ke koye sai aka fara ambato abin da kai a naka tunanin kana gani shi ya fi nisa kuma domin kana nan ƙasa Allah yana can sama kaga ai ya fi nisa ko to abin da ke nan ma bai koya ga Allah madaukakin sarki ba bare kuma abin da ke sama dan haka